Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ki ka bar shi haushi sam karkaje ba a so a dole yayin ya ki kyale ni tuni na su dale duk munin ka wata kai mata kyau haka ne sani ba na zuciya ka lura da harshe kan yasa ai makari watan da baka san asalinsa ba akwai kan da basu ma inganta ba ka sanya ido ka ka yi wa irin lamba kar ka gaba kar kai mutum hukunci in baka san shi ba kar ka zace shi shar baka san halinsa ba ba kyau haka in ka duba a sanni da shi ka saba zan mai hakuri fushi bai zama naka ba idan duniya akan ka yake ko ba haka ba jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni kuma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya kalau ya taku unguwar ya aka yi sallah an yi sallah lafiya lafiya kalau kuma mun yi bukin ranar samun yancin amerika lafiya ai shi ne nake buku kasan kasan a niger hmm. bukin samun yancin kai sallah ne ranar mata sallah ce to kowace buki sallah ne hmm. <laughs> saboda haka sallah ba ta karewa kuma gashi eh. kuma ana bukin samun yancin kai mu kuma muna ci gaba da shagalin mu. gaskiya fa muna ci gaba da cin naman sallah ai muna zarar tsinke abba bana irin mai kyan ce eh. <laughs> masha Allah irin duniya tsinke ne menene ake <laughs> cewa a ci duniya da dan tsinke ta eh. <laughs> muna godiya su su eh, mai fura alhaji baba yaro daga alhaji baba yaro daga newark da new hmm. jersey ai kan bana kan <laughs> mun sha fura mun ci tsire gaskiya sa'a sa'aba ita kuma daga new york <laughs> To Allah ba da lada. Amin sun ba amin. Muna godiya duka hmm. muna fata waɗanda suka je kuma aikin haji an samu kowa ya koma gida lafiya an kuma samu iyali lafiya amin summa Allah ya maimaita mana kuma Allah ya ba da ladan ibada amin amin to baba a wajen ka ake biki yau bari mu taso nan gaskiya <laughs> to bari mu faro da wannan sakon taya murna ga iyalan alhaji nuhu tsiga kofar gabas faki da na malam abubakar mai rata ta faki na ɗaurin aure 'ya'yansu Tukur Abubakar Faki da amaryarsa Fadila Alhaji Nuhu Tsiga Faki wanda za a daura a yau Asabar ɗin nan kenan wato takwas ga watan Yuli da misalin karfe biyu da rabi kenan na rana a kofar gidan Idi Dogo mai kaji kofar Gabas Faki. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba. To wannan ta'aziyya ce ta rasuwa da aka yi. Baba na ji ka ce tsiga ko? Eh. To ai ko tsiga nan na aka haife ni baba ka san ni ƴan ƙauye ce. <laughs> ai wannan ga nan a ke gida muka fada ai kuwa hmm. nan ne original garin gari na zan ce ko Allah sarki gaskiya inda za a bai da aka ce ka to yawwa hmm. yawwa to to mu eh, eh, ni ma ina ma dukan mutanen in tsiga fata alheri masha Allah to sai kuma mu ci gaba da wannan ta'aziyya ta wata rasuwar da aka yi a watan da ya gabata muna miƙa ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji mai suna a unguwar fadama da sarkin fadama alhaji ridwan muktar abbas da babban limamin ƙasar ghana wato chief imam kenan shek usman don rubutu da al'ummar fadama baki ɗaya na rashin alhaji bunyamina alhassan wanda za yi addu'ar kwana arba'insa kenan a gobe lahadi idan allah ya kai mu a kofar gidan wato mai suna a fadama da misalin karfe goma sha ɗaya na safe to Allah ya nuna muna kuma Allah ya jikan magabaci da sauran magabata baki daya. Amin sun amin. mai tashi fage na daga sai mai mashi sha'id wa wannan hanyar sadarwa ta waya salula ta zamanin hmm. da muka samu wato whatsapp da muke samun sakonni daga ciki kullum muna samun sakonni ɗaruruwa sabili da haka yakan zama da wahala mu karanta koda koda kwata sabili da haka idan ban ma buɗe saƙonka ba abin da ya sa ba ma taɓa saƙon ma shine ka san yadda whatsapp yake idan ka buɗe in baka buɗe ba ka san kana da shi alama ce ta cewa muna da wannan sakon da fatan muna fatan wata rana za mu kai kashi shi yasa ba ma tabawa don kada mu yi kamar eh, eh, ya ɓace mana yawwa to idan ba mu a zo kanka in kaga ka aiko da sako ba mu buɗe ba dalilin kenan da muke ɗan ɗaga kafa da fatan cewa wata rana za mu kai gare shi To bari mu faro da wannan uh, wasiƙa da ta fito daga hannun Dalhatu Manjos Gobir Samar Zaria wanda yake so a gaida mashi a isar mashi da sakon gaisuwar shi zuwa ga Honorable Yusufu Salisu Shaka Samar Zaria sai Sardanan Samar Zaria Alhaji Bello Sa'idu da Mustapha Mai Shayi bakin asibitin ABU Shika Zaria sai Alhaji Ali Filasco bakaniken mota Sokoto da Baba Yakubu Makeri da nima lambar mu ta fito ta samu shiga sai alhaji mu'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samar zaria sai murtala faruk na da mataimakin gwamnan jihar sokoto alhaji idris mohammed dan chadi sai yusuf alfasaha sakataren nato da dukkan membobin kungiyar samaru peace unity association to mun yi sakon sa'ajiya baba To mm. ga wannan sakon ta'aziya da ya fito daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar wanda yake miƙa saƙon ta'aziya zuwa ga iyalan Mustapha Muhammadu sakamakon rashin dan uwansu Muhammadu Bukar wanda ya rasu sanadiyar hadarin mota a hanyar shi ta zuwa birnin Kazawai. To Allah ya ji kansa Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. gasuwa babar ya huce da ta fito daga zaki su dangi zomawa tambuwan. jihar Sokoto wanda yake so a miƙa mishi saƙon gaisuwarsa da sada zumunci zuwa ga haddabi mai kwamfuta mai yama da sani ɗan maye zomawa sai Relwanu soja zomawa da oga kotu laboji Allah ya sa laboji na haka ne da kuma alhaji gana laboji sai kuma aminu waziri tambuwar tsohon gwamnan jihar sokoto to da fatar an tashi lafiya gaisuwa ta girma sai wannan sako da ya fito daga hannun yakubu mai aski badaraka jihar da magaran jamhuriyar niger wanda yake so a mika mashi gaisuwar sada zumunci zuwa ga abokan arziki da suka hada da rabe mai caji badaraka sai yusuf na zulaiha badaraka da buhari alhaji sale da sanusi madatai sai maman sani dauda da yaro buniya alisa haka ne garin malam da malami kura garin sarkin noma sai sani da u alaska tsatsun burum da ali sarkin yaƙi nima sai nazibi ibrahim da iliyasu yakubu digawa da kadora digaga ɗan fulanin warji da ɗaukacin masu sauraron wannan tashar mai albarka da takwarorinsa ya ce wanzamai na birnin da na karkara ashe wanzami ne <laughs> in ka a maka aski baba <laughs> to sai wannan sako da ya fito daga hannun mahmud salihu kauren na moda jihar zamfara baban abdul samad wanda yake so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga honorable hafizu balarabe gusau da nasiru musa a dafka sai honorable abdullah yahaya kaura da abdulmalik sa'idu mai biredi sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne da liman sani bengere mai walda kaura na da allah ya sa bengere na haka ne sai murtala tasi'u kaura da falalu mai kafe da kujera da yunusa tanko ba ni in baka sai usaini dangote karasuwa da malam nura bala vice principal admin na moda secondary school da 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu kaura na moda da ɗaukacin masu sauraron filin a bari ya huce baki ɗaya da fatan kun gudanar da sallar idi cikin ƙoshin lafiya to amin sun ma'amin to baba amin sun ma'amin To bari na faro wannan gaisuwar sada zumunci da baki da muka yi wato wanda suka kawo mana ziyara. Haka muna kuma godiya da zumunci. Mm, Aka ce zumunci a kafa yake ko? Kwarai eh, kwa wannan ai da kafa da jirgi da menene jirgin sama. <laughs> Haka ne. Wato gaisuwa ta abar ya wuce zuwa ga Malam Muhammad Mahi Yayil Amin wato Sidi Mahi kenan da uwar gidansa Hajiya Zainab. sai kuma 'ya'yansa da suka taho tare da suka hada da prince da modibo da kuma princess ina miƙa gaisuwa bar ya huce kuma zuwa ga malam faisal wato wadda ya musu masauki kenan da ke zaune a nan maryland mun gode da ziyara kamar yadda alheri kika faɗi allah ban zumunci kuma ya mai da su gida lafiya to sai kuma wannan sako na abar ya huce da ke cewa salam abar ya huce da fatan Allah ya sa mun yi bukukuwar babbar sallah lafiya kuma muna gaida Dr. Sa'idu Sani Badigo da Dr. Usaini mai maganin cutar hanta zindiwa da Aliko Auta kafinta yalwa da Malami Kura da Ayuba Isa garin sarkin noma da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Adamu sarkin Sardaru Bajoga da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin Sardaru sai kuma ɗan adda mai mai taranka da shugaba mati taranka da kuma shugaba malam malam mai zanen hula da yusuf mai leda gololo da hassan amadu lafiya da yawale sani ta kai da kuma kawuwa ikd potoscom da hamisu henry potoscom da dukkan ma'aikatan sunshine fm a potoscom sai kuma gaisuwa zuwa ga murtala faruku sanyin na da baba yaku makeri da kuma grace alheri audu ya ce sai kuma gaisuwa zuwa ga abdullahi jaban kukuri da abdulkadir mai kifi zindiwa da ali reza zindiwa sako daga haruna bibiwa tarmazuwa tare da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga to sai kuma wannan gaisuwan sada zumunci da ta fito daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam filin abar ya huce ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde da Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina da Habib Ibrahim Central Market Katsina da kuma Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki a jihar bauchi tarayyar Najeriya da fatan duk sun tashi lafiya. Yan wato baba kullum kamar yadda muke faɗa komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan. Yan wato sabili da haka bari mu dire da wannan sako da muka samu daga hannun Musa na Ghana Isasa Bangi daga cin Ghana Bangi. Mm. <laughs> To, to kaji baba. ya ce to yana mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga wazirin bangi umaru cali-cali shadaɗi da sarkin bangi hakimin ukata in dai eh, ba sai kai ta ci na gyara in akwai gyara waɗannan sunayen garuruwa da <laughs> abdullahi baban jega bangi da shugaba idi mai lalle bangi sai yaƙo mai neman na aure to allah ko ya baka <laughs> da ibrahim <laughs> da Ibrahim ba kuma ba ji labari in an dace da Dr. Ibrahim Kibiya mai maganin shanu sai Alhaji Wadatau mai maganin shanu shi ma da Bello mai tukwane da Dan Tani Kalwa da Haruna Bakanike Shadaɗi sai Ibrahim Makeri da Umaru AGR ɗan Kurmi. da alasan dan maliki dan kurmi sai adamu gwamna zaren gade a jihar zamfara da fatar an tashi lafiya. eternity Baba yau labarai guda biyu zan baka yau ka dace oh. irin gasan tuyin wani nan. A a tuyin wani ba an yi bukukuwa ba kaga an yi bikin sallah an zo an yi bikin eh, da. Haka. Da haka zan ba yawowa. To wa'annan labaran suna da alaka da juna ne tunda baba sallar layya aka yi ko. Hmm. To tunda sallar layya aka yi to bari faro maka da labarin da Kabir sakai na layin yan gora malumfashi. Ya hmm. ko wanda ya ce wai wani banufe ne baba. Eh. ya tafi yawa ya je hajji ba ya je roƙon Allah a ɗakin Ka'aba. Mm. Sai yana yana roƙon wani ba haɗeje kuma yana gefe yana ganin yadda wannan eh, eh, ba <laughs> na yawa yana ta mm. roƙon Allah. Mm. To shi wannan ba haɗejen da ya ga yadda ba nan ya natsu eh. ya sa zuciya sosai yana roƙon Allah sai shi ma ya ɗaga hannu. yana cewa ya Allah ya Allah abin da wannan ba nufin ke nema idan ka ba shi eh. iri ka ba shi ka ba ni iri su biyu <laughs> shi ne samu da shi ne kawai ya ga ya ce da abin da ba nufin da ke nema in ya in abin ka ba shi wannan eh, abin ya sa alheri ne ke za a ka masa so <laughs> to ai ba ba nufin da eh. ya ci haka tun da shi wancan <laughs> abin da Bahaɗejan eh. yana faɗa da ƙarfi ne da ba nufin shi kuma wancan a zuciya shi yake addu'a. Eh. Da Bahaɗejan nan <laughs> da ba nufe ya ji haka sai ya sake addu'a sai ya koma yana roƙo Allah ya ce ma <laughs> eh. <laughs> ya Allah ka sa ido na guda ɗaya na ƙasa. Sai ka sa ido na guda ɗaya na ƙasa wato tun da shi wancan. Shi wannan wancan biyu yake nema. Yana neman domin kenan in ji baturai eh. Allah zai ba wato. In Allah na kasa. idan shi ɗaya eh, to wannan mukawo zai zama eh gaba ɗaya ke da duka idan shi guda biyu za su maka ji bajufe ba kirki ya tunda da haka ne bari ya buguta abin da yake nema na alheri ya fasa bari shi eh. idan shi ɗaya da ƙasa wancan da gaba ɗaya bakanci Allah sarki to sai kuma shi eh, hmm. ita Aisha matar da Dangote Karasuwa ita kuma daga jihar Yobe da kamar yadda nace tun da dai eh, sallah ake. Eh, haka. To ana tafiya sayan ragon ne ana tafiya kasuwa sayan rago ba. To mm. shikenan sai wani bawan Allah ya kai in eh, akuya shi a ci ragon shi kasuwa. Mm. Da nufin sayarwa. Shi ya kai sayarwa ne. Yawwa ya kai sayarwa ne. Haka. To ya kai sayarwa aka yi ciniki ya sayar. To wanda ya sai ragon nan yana hmm. kirga kuɗi yana kirga kudi yana kirga kuɗi baba na'am ya ba mai akuya mai shi mai ya ba mai rago ya gama kirga kuɗi chief yadda suka yi ciniki yana so ya mika mai rago sai ragon nan ya yi wuf ya cafke kuɗi ya taune ya haɗiye. <laughs> <laughs> Ba ragon ya taune kuɗi ya haɗiye baba. To wai eh. Aisha ta ce wai to tsakanin su biyun nan eh. ragon da nawa ne ne. Eh. Da shi mai ragon da ya sai da rago aka riga ake ciniki aka ya sayar da shi wannan wanda ya fito da kuɗi zai biya kuɗin rago amma rago ya ne waye ne mai ragon nan waye ne tafi da rago gida. Mai rago mai rago. <laughs> Waya za a raba wannan faɗa baba. Ai zai dai a raba baki. Rago ya ce. Mm, zai a raba baki kenan a raba ragon a tsaka kowa da bi asara a ɗauki rabi rabi koko ya za a yi eh mun bar wa masu sauraro zaɓi in wanda ya aiko da sako ma karanta mu ji ina za a warware wanda fada da Aisha ta ta hada ba ta hada ta hada wa masu sauraro da da haka kuma na ji gama da majuli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ku makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri kalami da lisani warraka duka mun sahali a cikin so ba wani kankani kai ne zuciya ta take ke ce zan yi da ke ce zan yi kici sanki ba na yi har zuciya